wai wani shehu ne ya tambayi muridinsa ya ce wai da ni da babanka wa ka fi so wai sai ya ce wai kai na fi so sai ya ce ni ka fi so sai ce to yanzu da zan ma umarni ka je ka saro kan babanka za ka yi min da'a. sai ce kwarai kuwa akwai wani ma jahili da na gani wai ya ɗau bidiyo na ya yi posting wai na labarin wannan shehun nan da na bayar ya zaci cewa ni ne aina kirkiro ta eh, ai shehu ne ne suka faɗi wala na ga wani jahili ya zaci cewa ni ne na kirkiro wannan Ga gashi kun ganshi na nuna to mu je gashi cikin kitabun rima wanda yake can ƙarshe shi ma nasa faira irin wannan ne gashi cikin shafi na ɗari uku da goma sha hudu kun ga ɗari uku ɗari uku da goma sha hudu gashi ɗari uku da goma sha hudu gashi ya ce wamin ha yana kawo abubuwa ne kawo yayi bayani ya kawo yayi bayani sai ce wa minha haka dai daga cikin su abubuwan da yake kawowa Yace ce ma sami'tu min shaykhi radiyallahu ta'ala anhu shine abin da ji daga shehu radiyallahu ta'ala anhu qala ya ce gashi me yace yace kana li ba'd al mashayikh muridun sadiqun ya ce wani shashi na shegunai ya kasance yana da wani muridi mai gaskiya muridin sadiqun sai ya ce fa'awai wata rana sai ya so ya jarraba gaskiyar shi wannan muridin faƙala sai shehun ya ce da shi muridin me ya ce masa faƙala lahu sai ya ce da shi ya fulanun ya ce ya kaiwa ne a tuhibbu ni shin kana so na ƙala na'am sai ya ce ya sayi dina ƙala lahu sai shi shehun ya ce man tuhibbu aksara ana au abuka wa ka fi so ni ko babanka faƙala sai ya ce anta ya sayi di ya ce kai na fi so ya sayi dina. faƙala sai shi shewun ya ce afara aita ba ni labari an amartuka an ni. biyar asi abika a tuɗi'uni ba ni labari da zan umarce ka in ce ka je ka saro kan babanka ka zo da kan babanka shin za ka yi min ɗa'a ƙala sai shi muridin ya ce ya sayyidi ya sayi yaya ba zan yi ma biyayya ba sai ya ce walakin na sa'ata tara sai dai ma yanzu yanzu za ka gani wannan lokaci sai aka ce haba min hinihi sai ya tafi take daga wannan lokacin ya tafi wa kana zalika aka ce hakan ya kasance ne ba'ada an raƙadan nasu bayan mutane sun kwanta sun yi bacci ne lokacin da suke wannan batu aka ce fata sawara jidara darihim sai yaron kawai sai ya haura katangar gidansu wa'ala fauƙa satahi sai ya hau kan soro kan rufin gidan sai gashi a sama ma da kala sannan ya shiga ma da kala ala abihi sannan sai ya shiga gurin babansa wa ummihi da babarsa fi ma a cikin gidajensu a cikin gidansu shi baba da baban kawai sun madakhala ala abihi wa ummihi fi ma sai ya shiga ga babansa da babarsa fi ma cikin gidansu da ya shiga meye akai fawaje da abahu sai ya samu babansa ya ƙadi hajatahu min ummihi yana saduwa da babarsa me yayi sai aka ce falam yumhilhu bai saurara masa ba shine falam yumhilhu bai saurara masa ba irin ya ɗan jirawo shi hatta ya furuga min hajati kiri nahu, baraka alaihi sai dai kawai shi ya durƙusa ne ga baban nasa wa huwa shi baban fauka ummihi yana saman babar tasa da ya sunkuya kawai me yayi tabihi lishekhi sai ya zo da kan ga shehu wa tarahahu ya jefar da kan baina daihi a gaban shehu faƙala lahu sai shehun ya ce ya ce wai haka kai canka a taitani bi ra'asa abika ka zo min da kan babanka ya aka ka zo min da baban da kan babanka kai can ka faƙala sai ce ya sayyidi na'am ha huwa haza ya ce ai gashi wannan shine kan ya ce wai haka kai can ka inna ma kuntu mazihan ya ce ai kaɗai ni wasa nake yi kaɗai ni na kasance mai wasa ma ni fa kullu kalamika indi ya ce dukkanin zancenka a wajena la hazla fihi babu wasa ne cikinsa faƙala lawu shehu radiyallahu anhu sai shehun ya ce da shi unzur duba aka ce fa nazarar muridu sai shi wannan muridin sai ya duba fa'iza huwa laisa bi ra'asa abi sai gashi ba ba kan babansa bane faƙala lawu shehu sai shehun ya ce masa ra'asu man haza a sai shehun ya ce masa ra'asu man huwa kan wane ne wannan faƙada sai ya ce ra'asu fulanin sai ya faɗi ai kan wane ne ya faɗe shi to daidai nan daga ƙarshe suka ce wai ai kashafi aka yi wa shehu wai wani ne ya je kawai yana zina da babar tasa kaza kaza kaza sai ya tura shi ya je ya saro kan baban abubakar ah. da Allah tambaye shi abin da muka ce kai mana a wakilci a kai ni zan yi shiru saboda kada a zo ana wannan to ai wajen ya sai di fairawa kaga wajen kokwa bari na bude littafin ba ba karamba tsaya mu sa shi a babban gida ka rike shafin da na gaya ma 314 ɗari nawa uku da sha hudu eh cikin kitabun rima haka yake a juzi'i na ɗaya ne wanda yake ƙarshen jawahirul ta ga wurin amma da Allah da ka haska wasu al'umma su gani saboda wani kila zai iya zaton cewa kai ba ɗan ɗari kan bane duk da ka sa hoton shehu kila ba lalle bane cewa akwai wajen yawwa kai kai gaskiya wallahi gashi